ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون sunayen Allah kyawawa Allah yana da sunaye kyawawa ku roƙe shi da su kuma ku bar waɗanda suke izgili a cikin sunayensa da sannu za a saka musu da abin da suka kasance suna aikatawa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة النبي صلى أمين شن الله استبتا أغريش يتي الله ينا دسونا يتي سئن دترا دريبا ديا وان ديكي يا يسو زيشق الجنة أسماء الله الحسنى أسماء الحسنى يا خالد mamallaki lalle Allah shine mamallaki suna ne mai matuƙar girma yana ƙunshe da girmamawa da kambamawa yana nuni akan daraja da nuna isa wanda ya kaɗaita da shi a haƙiƙa ne Allah mai mulkin gaskiya wanda ya mallaki sammai da ƙasai wanda yake kusa da bayansa kuma yana karɓa addu'arsu. Allah maɗaukakin sarki yana cewa, Fata'ala Allahul Malikul la ilaha illa huwa Rabbul Allah mamallakin gaskiya ya ɗaukaka babu abin bautawa face shi, kuma shi ne Ubangijin al'arshi mai daraja. Tsarki ya tabbata a gare shi mai mulkin da ya mallaki dukkan komai. kuma komai yana biyayya a gare shi ya tsarkaka daga kishiya a cikin mulkin shi kuma ya ɗaukaka daga samun makamanci a cikin siffofinsa tsarki ya tabbata a gare shi babu wani mataimaki mai taimaka masa a cikin mulkinsa kuma babu wani mashawarci ko waziri mai taimaka masa a cikin al'amuran bayansa ya kaɗaita da ba da umarni da hani da tsara al'amura shi ke da hukunci da mulki kuma gare shi suke komawa Allah ta'ala ya ce وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا kuma ka ce godiya ta tabbata ga Allah wanda bai riƙi ɗa ba kuma bai da abokin tarayya a cikin mulkinsa bai da ƙasƙantaccen majibinci kuma ka girmama shi girmamawa tsarki ya tabbata a gare shi Allah shi ne mai mulki mamallakin komai na gaskiya ya ƙirƙiri mulki kuma ya riƙe shi ba tare da taimakon kowa ba daga cikin bayansa. Kuma yana canza al'amura da hikima da adalci da gaskiya. Kuma shi ke da rinjaye da nasara a kan duk wanda ya nemi tarayya da shi a cikin wani abu na mulkinsa. tsarki ya tabbata a gare shi mai mulki mamallakin mulki sarkin sarakuna zukatan sarakuna baki ɗaya suna gaban shi kuma duk wata falala daga gare shi take kuma zuwa gare shi za ta koma sarki ya tabbata a gare shi mai mulki ubangijin halittu mamallakin ranar sakamako shi kaɗai muke bauta ma kuma gare shi kaɗai muke neman taimako baya da abokin tarayya a cikin mulkinsa ballantana ɗa ya kaɗaita da mulki kuma yana tafiyar da shi ba tare da taimakon kowa ba shi ne Allah mai mulkin gaskiya a bayyane. Sarki ya tabbata a gare ka, kana ba da mulki ga wanda ka so, ya kuma karɓe ga wanda ya so, ya ɗaukaka wanda ya so. Kuma ya ƙasƙanta wanda ya so, ba a tambayansa game da abin da ya aikata. sai dai su a tambaye su tsarki ya tabbata a gare ka mai cikakken mulki shine mai mawadacin mulki sauran sarakuna kuwa mulkin su mai gushewa ne babu wani abu mai buwaya a gare shi a cikin sama ko a cikin ƙasa ya kai ma'abocin girma da isa muna roƙonka ka sa mana albarka a cikin arzikinmu da abincinmu da kuma tuba ta gaskiya kafin mutuwa. أسماء الله الحسنى